الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة المسلمين shi كيف ba يا kowa ya wani la كيف da shi kebila ita ya كشنو gurgudu na yiga da nan social barkuru bai ga cimici na shi fagil bai insha Allah ta'ala santin na wada zai tiyan tiyan mu ci wannan ugai rabiul khulafa'i rashidin khalifa ya mici na adde jama'an da ciji na jinnar safai musulmi jawabin fahimta gwani ci gira yuna ebo yi sai tun suke da alamar yin zoshi mai masu gina kimbo musamman iri na ile yau kimbo da amma gwakwai na wasu ya zoshi ce soji iri tu sana dena a to iri tu sana yi na ji dena ya soji da wuce ebo wuna alamar yi da labe sauki security abi a shamila to ya zoshi yi lokacin ya mu'awiyya nga yi lokacin na zaguta fakun etira yi sahaba wuce ko guta wani ngai na ali gambe muawiya gin abu sufyan gambe amr ibn azi azi kishi zamanin shi to lokacin awe a ci gaga wata kibita ya zoshi ci lokacin mushi gutsa mai amma cabala mare wasu wada lefe shi musulmi lokaci na abba wani ga yawa da ya kwasa wuke ku amma lokaci na beji shiri gala muawiya wuna soci ci gwafa kishin rayu jama'a wuce lugwana daga kanga zandoro abin gan waliwe na sai bai izini ya security wuce bagoyi nan na izoci yi da ya gife shi a so gi talaka shi a so gife shi gai gira ido shi nan bago jama'a musulmi shi idiya gan ga lamarin rayu inda alkhaira ebonin fitina ta ce musulmi jo su ma fitina ta ce musulmi jo ina kindu na kinye musulmi ta rayu da je na kinye misira a sagi maji siriya ji na wana algeria ji a sagi e maji yi so nigeria raye dazna rayu ma ji dazna fuska bugu ko fuska ije wo ko fuska ta adini to n doru e waga iti ya gani biyu al'amarin siyasa ko zali mai je wuye suna ibaru ku shi isa tita cin shi ‘yan doya ciwa ‘yan ya ciwa ije yau ije yau ije yau gogo yi ya alamar ya fitina gala sun shi ga yi ƙur'anu ga wasaku fitnatan la su siban na labi na zalamu minkun khasa wa alamu annan zana shadidu zika so shi ga musulmi shi e fatita ce gani be ke gani be sun gani be zawi na to ya zusaye wa kace mai lissuwe ba la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ibnu kasir ga tafsir na tabe cikin aya na min ya ina mai tafsir shiga ci wani gai gaga doro ta ce musulmi jo ga bebe zaye wa bebe tudede ke ya kuta biyu ya ji zumaiwa iya bazan kan ji labari mu alkhairi na e ne eh, ga ulu ba chaye la nga sai wa ka tuwa ne ga tafsirin na ga ta zuga ce ci bo ayan nan bugo eh, le zai na akida dili na bela masiba shi na sufa na tiya akida wannan kallaba bazan kan bi zufi sabiba jin zuma ina akida wanda ya Allah ya ga adini wai jama'a haa layin ji siyasa jibu ba ndoro jin watin ya bayin ko layin doro wadna cewa Allah na beloye na ekarai ekarai ngala fe ga gande Abdullahi ibn Zubair sahaban ci kunnan aga ki be biyo ya chaye la ar aye ye wo ngai sayyidina Usman abdullahi ibn zubair lokacin na sai wa haƙƙi za etin eh, zai jiwu sayyidina usman nan ki abdullahi ibn zubair ibn sahaba mu cikon nan ga yi so ya ga wata ci ba kasha yi sofe ba aya bai so ce ga ga wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa amma yi ba ya ga lamarin na da ci ba ngala ngalawiyar sayidu na osman ji faru ebe na ya gife wuce jin mamin gwaba na sai da ya ga a yan dawa allawa ba ba rufu gizo sai na ma'aba na jina bogo e gbaza dedeya e gbaza dedeya kabula ga shi ga daga yin liwe bai ga fitine ko bai tu fitine ila mataki na ga ibawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'i musulmi shi ya gbatan gwargwado insha Allah ta'ala ya ce wuya alifan shi kunnan gai tsaye na alim na nabi sallallahu alaihi wasallam da bai ga izan lahu wa bashiru bil janna ayu eh, wa indi ni gugun da ban boye mai gauga e eh, gina al janna to asa ba ginna be sun ya gawa je kafiri ba rufu ore Mun zuga mana shi tau e ga na shi da sada batan awul la be huje ga waje kafir bogo alawawo lokaci na barufin na jiji mintin na a yi zakuta a faifai kuna jiji faruwa gada ya musulmi jawalin ade maukiyatul jamal ade maukiyatul sufin ade maukiyatul naharawan wasu ya ji jirayi musulmi shi gobe bu sarawin ya fito na nan zamanya sahaba shi na zama na halifancin sai na ali ba ta ke ya buɗa hujje dufiya tun na ogunta buna diga mu jin amma pati wo mawa ebo e kun ga ezun na oro fena to amma kun wuce na mun fayan ma kun na rawani na ga ya e kun na wa hawa da jawaji to wuce ma ga ga sababi na wa gun akuna ebo na e ahmad ga kungiya kungiya beta ce musulmi nabi muhammadu gaga akun na je kutu ya zoci ya yi je ya musulmi shi yana mugu ma na jiku a mun faya ba bai kun wuce e wani alim ga zan doro a yi zan na rayu na zan na yi ta alkhairar zan doro a wuwa na zan wuce gayi zan alkhairu e wani zan daidai jari dala imam muhammad don wula da kungiya da dai ire kungiya kawa da shi ke ji Zuma na ya kuya a to tahkif to tahkif lokaci na na ali gambe muawiya can da balwana wasu jama'a na jilami tu na ali na lokaci na jaban gambe na ali ya ji gyara zonya sun gana na gada wabe muawiya na a ga sayyiduna ali yadda wasu jiga abu musal ashari. a da ji gyara yin fitinan dangada a bugan da sa'idu na ne ya da wasu wani mutum na wanda kiyo kafiri killa wuce jin ya dawo bago min ya soja yin sa'idu na alimi zagba gusman 6,000 a ce a gajiyar baga a lobi ne bayan wanda kafiri a su a da fom zamanta a ci da iya kaji da na yi ganna harawa ne nan kin doyin kin abuji da ya kaji kin yi bokane wadda fata a shida da da yiwu wani ji kasuwa na sai da ya ga zakirki shigo wallahi sallahi zakirki a e, ebuna lokaci na jama'an na shi ya kan shi kin yana rawa na wana sai duna ani wa abdullahi yana ba su tun da ba da da ya ga kibe bai a cikin waje kafiro ki da ga da bo bai mu ne uba ga jahilci da bayina mini uzuran ja ta ibnu abbas ko gana ga ina wasu Allah wuce da jiga jin gyara gadan gobe zan da shi ibn abbas da yawa na so shiga wa in khiftum shiqaqa bainihima fabhathu hakaman min alihi wa hakaman min aliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma so ci ga ji gyara ga da ba bai yi min a waza mini za mu yi misho a waza mini ya za mu ba shi a ji gyara in yurida islaha ki ga be ta ga waje kafire ba gyara na ga ji ga dan gobe muawiya to gwakwa ya sai jeban sai fahimta da da wuce duba ga mala ga yan bidiya da fata ai mai tiba ta na jahilci jahilci amma sananin ibada waju da bayan bidiya shi ya kuna ibnu abbas ga mu je yawa fuga da na wuce wannan ga alama yin yaje shi fiya abu da sananin ibada bugo ke ga bai sage ji ibada tu maji akida wangi na ban zuwa ne akida wangi ga wace ko ngala ga wala ka tun shi zo ko ga ibada shi zo babu ka tun ga abuya wallahi tallahi ngara ma mushi kondo ciga zando ciji biya na ibada la ne buro ke ka tulugwa a cibe bi ko ku gan be ga musulmi e ki bo ibada na agwa ne tin jahil cewa galawa Kasu ka tuna ma wace na yake oh, tauhidi nawa? na uga zando ci ke ci na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na uga bu tauhidi bugo jama'a musulmi jama'an na shi ibn abbas wọn jina ga ke gai wuzire yau ya shiga yin lobe gan manta aliyu ibrahim a ga kaza kwaya dalili a ga dalili da na qur'ano ga kaza mini laifi kaza mini laifi kaza kin gode wa je zai na ga ina lan ga yazo yau sun bata kafira yau na ga yazo na eji kaza eji kaza e kun yi ga wadda zai duna ba e wani matsayi ne zai laya fatawa ne, wani wujin matsayi ta fin gyare wujin har ba wani hadisi gawa magbaci sai ba hukunci na dini ba ko da ya ji salihi na wai ba ko ya guza wani da ya ji wazi na imam ahmad ga kafin manyan ya fatawa na waje hali na zaki wuce da yin wani wallahi dubbace nigeria ja kuma ya saudiya ci na 100% musulmi a yau wa ya ta ya wuce ya musulmi ji wuce ya nga ko ke yi ba gani mai ba mo da duka ci wa ya wa sai wa da cikin hali kici zaki wuce da yin wa be shi shiga zan do wajibi na da kafira da jika ci man kirkin doro wa? e ba hukunci a can zan doro ki o gaga na tsayi ta ciwo na ce annabi muhammadu da ba sallallahu alaihi wasallam amma zarura yau faman isturra ghaira bagin wala adin fala isma alai darura da be ti da wada tun do cho so ti ga yo le bi tuba ni imtikaba khamsu dararain wajibun le fi da na le fi da na kici da sauki ga adadin mushin dole yo ad-darura tubihu al-mazura en na tsara mu amma darura da be shari'a ga wajen Allah ajin ibu ibi dilala ti fi jabari ya mini ya zali da shawo ya yi a'a inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itahi bil Kur'ba wa Yana 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ajeda na wallahi ne waya zan da shawo zuga da ake wona dole ya ci ya lamini ya shawo shi ya jama'an da shi da aka halaka jama'ar musulmi shi ba ruku jahanna kin yi maka wata gaba ji shawara zumana, na sai ba zai cinye kuna ji faruwa gada musulmi Ba babu ji shawara ga mulaman ji ga da biyan yin a cin da ba gada gada wa bai zai e waga ko e ji ke a gogan ga mi la la lamarin shi e gwana waga ya fawo ma lauda mataki ne to e kunna na ji faruwa musamman ya kwaye na rawan na sayidu na ali gungan ga jama'a na shi na e gwana wa kuma mucin wa zai ji ke gaba ci shiga ya farko bannana kan ji mutu lati tuwa bai kun nan ga gaga abdullahi bin habab mun ga jama'a na jile a ga kiwa ga ya tiya ya dana sai dina ali jiga a ji gyara gadon gobe mu'awiya nan na wunde na bi na da wani kin gari wa ga zan ci ga votin na darura ya ga sallaman biyo hau to a ce ga zanen jiga gambe abdullahi bin habab mi soson wuce shiga mai lobe fahimta sai dina ali ne ci gyara nan ga aji nan a fewu a da yawu a fewa yi bin lobe ai mai wu yi mi bi masu abubuwa ne wu ba kwalla agiwa ke agiwu ngala mamuci kondoci shekara biyu wani mada ali ga ya zaja yau kawari je agbokan yi mai irin do ajiban na yi na fanwai babu ngala ga ya ce man shi ko ya sunna zamani na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yace na ga tubana a ga yabna Utsaimin ila al-jahim yabna Utsaimin hatta wasba'u man ko na je wasa sunna ga ga warje ga gimi na to jama'in ga can do da yi na Ali ga kafirina gogo da zai ga na to ga kida da wai sabbin. mun ga kida wangina da wuna sallallahu alaihi wasallam gogo mai yadda na wa ga yaza da jibocin ya je kafiri ku da tu gamman ta je kafiri na jahili wa akida da dawai sabe yau akida wa tasu ade wa abdullahi bin khabbab uyi mi wu akiyan zagi gutan do ci ube sai na ali fetu alharbu loba harb abdi kila ci mu zaba mi shi a fai ke wu sotu shi yin sayi na ali babu sayid na arewa soke na lati tuwari kin da biyo ya cike a tuci mi wo ya abdullahi bin hababu bongo yana mi wabe yana sai ga wuna ya lauci ya mi laki sa sun ji tubu a ga kullu na katala yi ba sa yi gugwacin wani na wajen na waje babu sayid na arewa gabe soji wuce a ci yakun a ci gijan ma na jira'i na reji ke ga gwata ta abu na waga ba ga a ci bici figo to ya kunna na sai da na ali gubiya in ci gyara yi saraunan ga hawari da guta ya kama ka wafe fa azon ga ke sun nawa ga ibn mujib abdurrahman ibn mujib ezo yo na sai da na umar sun lo misa da qur'an nan ngai zela li kawli ga muyawu alina ya ali da mi go na jimin ci zuwa. كانوا أغا يا ميتنا نقتل أئمة الضلالة ونريه منهم البلاد كاساي نقوم إلى بيجي شيء جيجي نقوم إلى يكتزو إلى ونريه منهم البلاد كي يلوم فوق ديجا بيت شيء سيدنا علي أمرو بن عاد إن الله مسلم في أفريقيا نقاتل بسرعة gande muawiya na nabi muhammadu jiya ya ji alkhairi na ne ji saki gande khalil mu'mini ne na ya buna annabi la ya ji mun zaki annabi la ya ji mun zaki a ga zabuta san na buka kafira ba rufu jin naware bi akida de de gala igo cho ya bi mu ci jin ke a abi akida mu ci mu akida nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akidu yo na sahaba jin inkari ha shiga ki sahaba mu ci ko jiraya a shawara jini ganci ma ga wunana dana na takarrar ilallahi bi katla a wallahi talata ya da su kwaya kewa bai kewa da rijin al'amarin na a sami buwa na safugbe gide kuma yin ramadan gagawa fatin mai sallah su babu daga na izo shiri a jiga feshi da sallah kan da wani sai duna ali wanda ke yi kufo sai duna mu'awiya wanda ke yi shamu sayyiduna amru bin as mulakin ya misra yi gabana muawiya yi gabana ta shamo a shaga masu fata in zoro hannu da akin na sun nasa kuta wuce na hawari da kuta wuce abdurrahman bin muljim ugan wala wuta idina ali bakru bin abdullah ugan wala uwe muawiya a shigaga amurubunu barak amurubunu barak amurubunu bakri sunan na wani unga wala ma sunna una yi amrubu na asuna za ku tanna da wuce anna a tiyakin naji wa abdullahi abdurrahman bin muljim na jihar kawai ya ce wani na usman wani na a na ali wani na ali a cikin sai da masalaci in ya kufa sai yi zawon gidi as asalat as-salat ita bayan kan gube wasa sai kiyon ne ya bi ko zumu kango wasa san bi ko zumu edda na mo ya wasa san bi ko zumu bana kiuga mu fe gan jahada to yaje ubaira mushi za wani do sallah ba mu sha zoyi na da bi hali na ganin minna jahada to ta ga ta sallah ba ko be wuce sayyiduna ali mu fe gan gan da al-hasan gan bi husaini egi ushi da wani ga in shufi ito ni ga sabon halin na fa ana jiju ni to a je wu ce mataki na mai alabi amma wa in ana mitu ni ga su da halin na fasula wuri yiwu ga ebo wuye mai bu nan na gama yi shari'a walakun filkisa su hayatu ya ulul albab bai wuce sai na alika ta jalin wujina wa tuji wuji wasanci saram ya jama'a jirgin galbe alhassan galbe husaini lokaci da bai ga nabi na nan ba mushi na yuji kafa ba wa rayuna amma dalle wunna gai fa jalin amma ya giba gina wuye ga ibn muslim na kin ga lokaci na muna ade mo uba ba. ba uba baba a sai ke tuye biya a wuce ga yaja ebo sanani ya makago ebo na wani ga ya tunguru mu delu wa dela da be o mezi o nye wali mi ne wali je so ce ahadul mubashirin na janna ngan wuce lega wani guru jam kin gode wa le zai mai addinin ga kafiru mai ga ya ganna nan ga ne ga wanki mu ga wa de na bu na bu akida da diwore zandoro kullana ade be wani tudu je wala jihadi mai lega ya zo ngala na waga waga kusa aljanna wallahi waga kusa yana kauje tuba akida de dai be wuce esa bagin na de won uye su biya uba uba babba a sai ke labiga baugin tara kan ube sasa ibn munzir amma na na jaji dimin ba ta da muke gajiya amma ya ce ni ga na lokaci na ga baugin tara da su luna ga inni aksha Allah aisha fasratan la alkurullaha fiha ina lata kullo ni be jintare mi ne gaya ba bane ni wagan jirayi wa minti ni ko en sakon ni ga tun so ko ema zan na ban na ji mai le ga yuru mu jon galanga ga ba jintare mu ya bu tutu so ko wani ga de amma kal shawabi zabuta ta da mu abu bayanin zai latishi mu'awiya na mugayi albarrato albarrat mudakin ya sha ibina aga wagakin kishiri kin ya musulunci bai ilimi addini labana wagakin ya sha kin ya basra ganda kin ya kufai ganda kin ya makabe madine ibina gwafi sahaba bi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam sallar shi na jigabu a jirayo ejin na jigabu ma akidar da jijitiyo ta kayan sai da kin yi makabe madina musamman kin yi madina to sha kin yi madina gurfa gan da yaki da dai zai ji diu fi bona fe kun sa do ribawa amma kin yi kufa kin yi basra kin yi sha kin da dai da bai ji ilimi addini da asida da dai mutiyana da ku sai bai rin dore jama'i musulmi ji eza ba ginna na lati shi muawiya na to ci uwe mu ya ko ga ebuna lula binu da da muawiya babu diyakan ngabo ebi koyi ko har man ji don wa sai fayin bayan zuriya ude zuriya da sunna jin ba nan nan amusa amusa e wala pata ga kafira wala Ba nan ji gaza nan ga kafira zai ji qur'ani ga wa kullan wa'ada Allahu al-husna pata gina aljanna ya Nga ba rufi tiya bi sunna dini ga ikafira na mana wace zai wa ka tun bai wace zai wace tuba wa juna kuma na zan doro ko ko na bi gagan wasu amma ta zai shi wani laka da yan manyan wuce kashe yin sahaba na bin muhammadu zawa da yau bai ke mai na da an yi sahaba shi ma an yi sahaba shi kan ayar na fasara na aya ga ajiya o bai wuce za ta so na gan wawo rumunan as shi lati shi tinye masar na bai mu fe ji gaba da tanin yi. amuru gahun feyo amuru egiyan bakri nga gahun awu mu'awiyo to ci bo eh nga gahun awu amuru na azu amuru na azu bayani na betin bo na gajiwa ki mai sababe to ci umma ci ne bi foro ko e ga mutan yabi musallata su ba zai sha zu sallafu ga yi. kharijatu ibnu abi habib man go ci ga kharijatu ibnu huzafa sani kin bi na bayani bi ka kaina mu gashi a zo sallafa ba masalaciyar tishibu da wucewa gada da fari da wu a fayin zuwa bayan wujen ga amurin bayan wani amma fari da so shi ba an so wu ba da wucin jama'ai musulmi shi iti ga akida dide wani dazan da sace musulmi shi eza je fi boye ko dede e ko da ya da eza yi e za wo to alim daga etin da so kuya iti e ya gani bai mun da akida wangiya ga saki ya da alamar yin ya sauma in do ya ci ba ko kukin ya lejo annabi ga a'maru umati ma baina 60 wa 70 qalla man yujuza zade ya ci ba ya ci ba jama'i musulmi jimin ya nasiya na yi wagili ya etita china ga yi musulunci ba a tusiya sai musulunci tuta ciki bu ɗaya gutsun ga yi kiyan a to dini za wani gishi gala ne sallallahu alaihi wasallam ga man baddala dinahu fafsulu zan don doga da shi ga wani musulunci da na yiwu ebu bai ke koya e zan shi ba a musulunci tuta yi so ga mala'e wuzayen sai da hakkin shari'a Qur'an ga wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ngai e eh, cin daci na ya wajen anina ko zai wuza da ko kwa zai lo adini ko na zanna ga illa bil haqq da bayani da cin ke da shi zai ci shari'a ne dan gaiwo bogo isara idoji iga udoji e ko fini bi ko e fini mo endo ya ciwa endo ya ciwa pata ide ko kunya jiwon ya guni ube ya gutota wazo bani a gajin sosai yi wa babu ma su ko ta zakir ki yayi su jama'a musulmi shi qur'anin zo zo ga rayi za wani shi an wato zo ga rayi za ya ngalan wayan ga ya amanu كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والأرض بالأرض والأنثى بالأنثى فمن أوتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تعقيب من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم so shi da yaya musulmi ji ku ci ba ana yi kuma da fasu, su fil katla zandoro na dawo na so shi ga ya wuga ya jiga ya kasa te zaga alfabu bil ur aga giwa la gimshawa e giga e giwa la wawa ar da karshe ai bugo iga zodo bi ra'ayi da wani shi ba an so ce gangan da hukuma yake ga wa man kutila mazluman fakar ja'alna li waliyyi sultanan fala yi fil qab zan dondo na ga wuti na kona fakar ja'alna da eh wa man qutila mazluman fakar ja'alna li waliyyi sultana zai yuna ya kabula ya kabula ya hukuma yake ga alazannawa ga alazannawa ga bogo iga safiti ne mahudi alkhaira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi labarai sai alamar yana jabir sani ijeleza za shi na mini ubon ga satakunu fitna satakuna satakunu fitanun ke ya jabin na ke ya jabin na amma sha hadisin na ke annabi ga gawo man daga da zan zandoro hajji bai wa bana ba da na wuce gazo doluwa lewe da tace fitina ji e ege oje wada ege oje satu alkhairi dabwa alkhairi dabwa ago wuya zai mai wani na ci gawuwa fẹ́ tí gàbó bẹ̀ hálùkẹ́ wa wọn sassan kawai wasa ya lugba wiwi na je lawu ya yi gada shi fina taye ma haramu yau e wani musulunci to an kaliba galan ga ya yi wa na amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan wajitanibu ya da finye dede ebo ya je tun dede loma ya ga azuya ya ya ga azuya idele ga azuya tsara yelle gi zai je wani ne ya tashin yau yelle gi wuce shi ya yelle aya eto hankali shiga caca pata amadu shaitan etun sati ni ìtumọ̀ shaitan ya yàtọ̀ wájú ìbùn bàgà na gbogbo yẹn musulmi ti ya tẹ́ ya biwin gada ma ewu na yẹn fi gwa hankali bẹ̀rẹ̀ mọ́gá gobe za na na jama'a musulmi kan ga giza mutunci ma ga gize ma wannan mutunci ba siyasa ba wani wasu gin siyasa ya ga cin da yabo zai mu wani dungaban zama ne na fanwai so da ya mutunci ya giwe ebo mutunci ga wala mutunci ga hatta lafazin ya kallafe wa bujin bebe wa madira alawa da la shi ne ga ibe wani ga yaga wallazina yarmuna wallazina yarmuna al-musanat ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة أقول صمت شيء يوم مسلمين قد بزفت كيبين نوي تزم نوما ebo zai ji wada goji da yin cin gama na wana e wani yawon gama na wada goji na gana wajewa ala cewa ga wani yi mai ce ya ji mutu wani wuji a fece ya nana e wada gwa ya ji kawo gwa wajewa jini ne wasu shagala bolo jama'a musulmi ji isaba wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce musulmi ji ya da ke yaya musulmi ji ya dufe lafiya ta ya da yau musulunci da biya ya bai da dufe lafiya en doro qur'an ya wi na babu alkhairi na inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwa ba wangi bolo ga da lagwa sun akida ya wudu shi e tun jahili ne tun gife da loma da tashe musulmi jama'a kafiri da ce da yake musulmi da dufe lafiya ta yi da yau ebo na wasu ne jingo ta da jikin wa ba zan da shi nan mu wannan zuna ebo ki bo ebo zan da shi nan wai lobe ina yisun da soko iye bo ji ji ji adine wi bo ji wangi adine ga te na gwenye na ebo na so ti ji yo ana ya nan man khalak je ni te na so te na gwenye na bo ko wai ya yi du lafiya wai ya yi bo ga du lafiya jama ji gaba ayar na taman ayar na kai, da ta bayan wazi na gai wata ko fitnatan la su su iban nan lalina zalamu minkum khasa esu da zandoro fatikacin jambe fitin na to ga tiya ne wubo ko tiya gwata giwujo ko tiya gwata ya giwujo wa kati zai ji suwe na ba wa sun kiwo to na je gwada gobe ayar da ko ya yi duka lafiya da ko sabakin ki da yi wasu ya gani da sharrin ya zadide shi ibu na fi abu za ci kuma gaza wani so ci jan adde zadide shi amma de zaguru shi da kuwa yi da tafi zaguru shi zadide shi na gai kwafata na so shi wani bai wata shirya amma wuje ta so kendo na waje kai ne a sahaba da fili jika ne so ce wasai da yi ban doro a fi na ko ta yi gai so ce wasai gan da sharrin da la tada lana zamban illa ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا كبيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا كبيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.